صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirinsa na dare na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. To da farko dai kamar yadda muka saba za mu buɗe tashar mu da karanto muku labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Bayan shi sai shirin nan na mata a cikin al'umma. da ƙarshe kuwa sai mu kawo muku shirin na amsoshin fiƙihu to amma kafin nan bari mu fara da shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 13 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 28 ga watan rabiu awal na shekara ta 1445 hijira kamariya masaurare ko kun san cewa shekaru 2562 da suka gabata bisa wasu ruwayi na tarihi a ranar irin ta yau wato 13 ga watan oktoba shekara ta 539 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarki cyrus na kasar iran ya kwace iko da birnin babul mai tarihi wanda yake a kasar iraki a halin yanzu malaman tarihi dai sun bayyana cewa sarkin ya ba da umarni na a canzawa kogin furat hanya wanda ya ratsa a cikin birnin sannan kuma sojinsa suka shiga birnin daga hanyar kogin wanda ya shiga birnin domin kuwa birnin yana zagaye ne da ganuwa mai tsawo wanda yake da wahala sojin su iya shiga cikin birnin da sauki daga lokacin kuma sojin sarki cyrus suka shiga cikin birnin babul sannan kuma suka kwaci iko da shi baki daya masu saurare kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan oktoban shekara ta 1946 aka amince da sabon kundin tsarin mulki na kasar faransa bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki kasar faransa a cikin watan oktoban shekara ta 1945 domin su samar da sabon kundin tsarin mulki bayan zaben wanda aka gudanar ba da jimawa ba na majalisar faransa sai aka naɗa de gaulle a matsayin shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya amma sakamakon matsaloli waɗanda faransa ta yi ta fama da su a lokacin a cikin watan janairu shekara ta 1946 de gaulle ya yi murabus daga mukaminsa bayan kammala rubutun kundin tsarin mulki a cikin watan oktoban shekara ta 1946 a gudanar da zaɓen raba gardama a kansa kuma al'ummar ƙasar faransa suka amince da sabon kundin tsarin mulkin wanda ya bayar da dama aka kafa jamhuriya ta hudu a kasar amma ya sani rikicin siyasa ya ci gaba da yin kamari a kasar wanda hakan ya sa wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki a kasar ta faransa suka yi murabus daga kujerunsu domin nuna rashin amincewa da halin da kasar take ciki bayan da de gaulle ya sake dawowa a kan kujerar shugabancin kasar faransa ya canja kundin tsarin mulkin kasar hakanan kuma ya kawo ƙarshen jamhuriya ta hudu a cikin watan janairun shekara ta 1958 you.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 nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin ministan harkokin wajen kasar iran ya gane firayim ministan iraki kan halin da ake ciki a yankin gaza gwamnatin kasar qatar ta yi barazanar yanke aikewa da iskar gas zuwa isra'ila rantacciyar kasar isra'ila ta kai hari da makami mai linzami a filin saukar jiragen sama guda biyu a kasar siriya a yau ne za a buga wasan sada zumunta tsakanin kasashen najeriya da kuma saudi arabia yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harokin wajen kasar iran ya gana da firayim ministan iraki kan halin da ake ciki a yankin gaza ministan harokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya gana da firayim ministan iraki muhammad shia al-sudani inda suka hattauna kan muhimman batutuwa da suka shafi dangantakar tsakanin kasashen guda biyu da kuma halin da ake ciki a yankin falastinu da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye ministan harkokin wajen na iran ya isa kasar iraki ne a wani bangare na bulaguran da zai yi a yankin da suka hada da kasashen lebanon da kuma kasar syria kana ya bayyana yakin da isra'ila ta kaddamar a yankin falastinu a matsayin laifukan yaƙi a nasa bangaren firayim ministan kasar iraki ya faɗi cewa batun al'ummar falastinu ba batu ne na siyasa ba batu ne na aƙida don haka nuna goyon ba ga al'ummar falastinu da al'ummar musulmi ke yi ya wana irin yadda suke da matukar ƙaunar son yanci da kuma zaman lafiya daga ƙarshe ministan harokin wajen ƙasar iran ya nuna cewa ƙasar iran tana nuna goyon bayan al'ummar falastinu game da fafutukar da suke yi na neman yanci game da mamayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi musu ya ce iran a shirye take ta jagoranci taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi domin tattaunawa karan da ake ciki a yankin falasɗinu a lokacin da isra'ila ke ci kai hare-hare ba dare ba rana a yankin gaza gwamnatin ƙasar qatar ta yi barazanar yanke aikewa da iskar gas zuwa isra'ila a ci gaba da mayar da martanin kasashen duniya ke yi kan hare-haren da ramtacciyar ƙasar isra'ila ya kaiwa kan al'ummar falasɗinu gwamnatin kasar qatar ta yi barazanar ke aikewa da iskar gas zuwa isra'ila idan ta ci gaba da kai hare-hare kan al'ummar gaza da ake zalunta ƙungiyar mai falastinu ta al'aqsa ta kai mummunan hari a haramtacciyar ƙasar isra'ila a ranar asabar ta gabata wanda ya girgiza gwamnatin yahudawan sahiyuni domin hari ne da ya shammace ta kuma shine na farko a irinsa da dakarun gwagwarmaya suka tafi kaiwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsawon shekaru 75 da haramtacciyar kasar isra'ila ta kwashe tana mai da yankin na falastinu gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta yanke ruwa da wutar lantarki a yankin gaza da kuma da hana shigar da kayayyakin agaji da makamashi ga al'ummar yankin da mutane sama da miliyan biyu da rabi ke rayuwa a ciki ministan lafiya na yankin falastinu ya bayyana cewa kimanin mutane dubu da goma suka yi shahada da kuma wasu guda 219 da suka yi shahada a gabar yammacin kogin jordan a ci gaba da kai hare-hare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a yankin na falastinu haramtacciyar kasar isra'ila ta kai hari da makami mai linzami a filin saukar jiragen sama guda biyu a ƙasar siriya majiyar labaran soji ta ƙasar siriya ta bayyana cewa a jiya alhamis gwamnatin yahudawan sahayuniya ta kai hari da makami mai linzami a filin saukar jiragen sama guda biyu da ke birnin damascus da kuma arewacin birnin aleppo kuma ya lalata manyan titunan filayen jirgin har ila yau majiyar ta kara da cewa haramtaccen kasar isra'ila ta ga wannan harin ne domin kawar da hankunan duniya daga hararen da take kaiwa kan al'ummar falastinu musamman ma a yankin zirin gaza an kwashe shekaru isra'ila na kai hari a kasar syria da nufin kai hari kan abin da ta kira hansanin kasar iran da ke siriya da kuma a filin saukar jiragen sama na aleppo da damascus da ta ce suna dauke da hansanin soji a cikinsu majiyar tsaron sararin samaniyan kasar siriya ta sha alwashin mayar da martani da ya dace kan wannan mummunan hari da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a filayen saukar jiragen sama guda biyu na kasar to masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran a yau ne za a buga wasan sada zumunta tsakanin kasashen najeriya da kuma saudi arabia filin wasa na municipal deportemo da ke kasar portugal na shirin karar bakuncin wasan sada zumunta na kasa da kasa da za a yi tsakanin saudiya da najeriya a yau juma'a 13 ga watan oktoban shekara 2023 najeriya za ta buga wasan ne bayan ta samu nasara akan sao tome and principe da ci shidda da babu a watan satumba dan wasan gaba na napoli victor osimhen shine ya yi fice a cikin 'yan wasan najeriya za su haɗu da saudiya banda sofa eagles ta samu nasara a kowanne wasanni uku ta buga na baya-bayan nan tana ƙoƙarin ganin cewa ta ci taka rawar gani a kawar da za ta yi da ƙasar saudiya a yau sau ɗaya ne saudiya da najeriya suka kara matakin ƙasa da ƙasa a wasan sada zumunta a gabanin gasar cin kofin duniya ta 2010 da goma inda suka tashi wasan babu ci a filin wasa na tarayya abuja sakamakon baya bayan nan da hukumar fifa ke fitarwa ya nuna cewa najeriya tana matsayi na 40 a duniya yayin da soriya take matsayi na 57 a iya taka leda a duniya wani babban kwamanda a kungiyar jihadul islami ya yi shahada sakamakon harin da isra'ila ta kai a gaza rotani sun bayyana cewa abdulrahman shihab babban kwamanda a kungiyar gurmaya ta jihadul islami ta da iyalansa sun yi shahada a jiya alhamis sakamakon har-haren baya-bayan nan da ramtacciyar kasar isra'ila ta kai a garin jabaliya da ke makwabtaka da yankin gaza haka zalika gwamnatin yahuda ta sahiyuniya ta kashe wani falastini dan jarida an sani yan gudun hijira jabaliya ha kuma wasu falastina masu ɗaukar hoto guda bakwai sun yi shahada wasu falastina guda goma kuma daban ciki maza da mata da yara kanana an sani yan gudun hijira na shati da ke yankin gaza su ma sun yi shahada wannan harin yana zuwa ne a lokacin da wasu ɗinkin duniya take yin kiraye-kiraye ga isra'ila da ta buɗe kofa domin aikewa da kayayyakin agaji kamar abinci magunguna makamashi domin amfani da shi a toshin samar da wutar lantarki a yankin gaza da yanke ya zuwa yanzu kimanin mutane 1,154 ne ciki har da yara suka yi shahada yayin da wasu guda tara suka jikkata daga lokacin da isra'ila ta fara kai hare-hare zuwa yanzu a yankin zirin gaza To ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. Labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba tushen na Afirka a yau. Afirka a yau. Thank you.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 ambaliyar al'akasa kan haramtacciyar kasar isra'ila da kuma jaddada matsayinsu na rashin amincewa da duk wani matakin kulla alakar kasarsu da haramtacciyar kasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. harin ɗaukan fansa da 'yan gugurmayan falasinawa suka kaddamar kan haramtacciyar kasar isra'ila na ambaliyar al'aƙasa ya samu gagarumin goyon baya a sudan inda bangarori da dama a kasar ta sudan suka jaddada goyon bayansu da kaddamar da harin tare da jaddada rashin amincewarsu da duk wani matakin kyautata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasarsu da haramtacciyar kasar isra'ila baya ga matakin da ma'aikatar harkokin wajen sudan ta ɗauka na jaddada haƙƙin al'ummar falasɗinu na kafa ƙasarsu mai cin gashin kanta bisa ƙudurorin ƙasa da ƙasa bangaren sudan sun albarkanci harin da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka kaddamar na daukan fansa kan haramtacciyar kasar isra'ila tare da jaddada kin amincewa da duk wani matakin kulla alakar jakadanci tsakanin kasarsu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya harkar musulunci ta sudan ta bayyana goyon bayanta ga farmakin da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka kai daga yankin zirin gaza kan haramtacciyar kasar isra'ila a wani bayani da babban sakataren ta ya fitar kuma ya aike wa shugaban ofishin siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta falastinu ismail haniya sanarwar tana kunshe da cewa hakika gwagwarmayar ku ta sanyaya zukatan al'ummar sudan kuma ta daga mutunci da martaban al'umma tare da shelanta sabuwar shekara a cikin watan rabiul awwal wanda aka haifi shugaban talikai muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sannan harkar musuluncin ta yi alkawarin ci gaba da yin tsayin daka wajen yakar abokan gaba da kuma faɗaɗa gwagwarmayar ta har sai an ɗaga tutan samun nasarar dukkanin al'ummun da ake zalunta a duniya musamman al'ummar falasɗinu kuma sudan tana murnar samun gagarumar nasara kan makiya al'umma da ɗan adamtaka a falasɗinu kamar yadda sanarwar ta kuma bayyana yin kira kan haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin 'yan gwagwarmaya har su kai ga tsarkake ƙasar falastinu daga ƙazantar yahudawan sahayuniya da wakilansu 'yan kaka gida goyon bayan al'ummar sudan ga fafatukar falasinawa na ci gaba da haɓaka duk da halin tsaka mai wuya da al'ummar sudan ta shiga ciki a ƙasarta inda jam'iyyar congress party ta sudan ta taya al'ummar falasɗinu da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas murna kan gagarumar nasarar da suka samu na aiwatar da harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa wanda harin ya zo ne a matsayin martani mai tsanani kan yahudawan sahayuniya da suka yi fice a fagen girman kai da wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu ta hanyar ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla da tilastawa dubban mutane kawar saura daga muhallinsu baya ga cutar da al'ummar falasɗinu ta hanyar tsare su a gidajen kurkuku har ma ta kai ga farmaki kan haramin al'ummar musulmin duniya wato masallacin al'aksa mai alfarma a cewar sanarwar jam'iyyar bayanin ya ci gaba da cewa wannan aiki mai albarka da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta aiwatar ya zo ne a matsayin martani da amsa kiraye-kirayen dukkanin musulmi da ma masu dauke da ruhin dan adamtaka da masu 'yancin tunani hakika waɗannan makiya yahudawan sahayuniya suna cin karansu ba babbaka suna tunanin cewa duniya tana tare da su sakamakon yadda wasu manyan ƙasashe masu girman kai suke goya musu baya don haka suke ƙara matsakaimi wajen ganin sun murkushe al'ummar falasɗinu da rufe bakunansu bayanin jam'iyyar ta congress party ta sudan ya ci gaba da jaddada cewa wannan gagarumar nasara da kungiyar gurmayar falasinawa ta samu yana matsayin baiwa ce da albarka da ta zo domin tabbatar da alkawarin da allah maɗaukaki ya yi na samar da nasara ga waɗanda ake zalunta kuma cikin 'yan sawoyi kaɗan da aka yi nasarar ruguza ƙarfi da azzaliman yahudawan sahayuniya suka tanada da haɗin gwiwar manyan ƙasashen duniya kuma da su ta samar da rundunar soji mafi karfi a yankin gabas ta tsakiya ta ruguje kuma Allah ya ɗaga matsayi da kimar bayinsa Falasɗinawa da ake ɗaukan su marasa galihu. har ila yau al'ummar sudan suna ci gaba da nuna rashin amincewarsu da duk wani matakin neman kyautata alaka tsakanin ƙasarsu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da jaddada goyon bayansu ga al'ummar falasinu da ake zalunta tsawon shekaru masu yawa kamar yadda a cikin wata sanarwa da harkar musulunci ta sudan ta fitar ta bayyana cewa abin da ke faruwa a falastinu alama ce da ke nuna babbar nasara ga al'ummar sudan waɗanda suka yi fice a fagen goyon bayan falastinawa tsawon shekaru kamar yadda harkar musuluncin ta jaddada hakikanin tsayin daka na gwagwarmayar falasinawa na mayar da martani kan ayyukan wuce gona da iri da yahudawan sahayuniya suke aiwatarwa kansu wanda hakan wani haƙƙi ne da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar kuma harin ambaliyar al'akasa wani saƙo ne da ya girgiza duniya tare da ƙarfafa gwiwar al'ummu da ake zalunta hakanan sakatariyar kwamitin tsakiya ta jam'iyyar gurguzu a sudan ta jaddada goyon bayanta ga harin da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka kaddamar kan haramtacciyar kasar isra'ila a wata sanarwa da ta fitar sanarwar ta ce gwagwarmayan falasinawa tana ci gaba da kalubalantar karfin yahudawan sahiyoniya da dukkanin makaman da suka tanada da waɗanda aka wadata su da shi domin murƙushe al'ummar falasinu sannan kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suna ci gaba da sadaukarwa tare da miƙa kansu ga shahada don kare haƙoƙinsu don samun damar ci gaba da zama a cikin ƙasarsu da ake neman korarsu daga cikinta kuma sallashi takwabin gudanar da gwagwarmaya don 'yantar da ƙasa da kuma kafa ƙasarsu mai cin cikakken gashin kai jam'iyyar 'yan gurguzu ta sudan ta kara da cewa suna cikin sahun masu goyon bayan gwagwarmaya tare da tunkarar dukkanin ayyukan wuce gona da irin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida tare da goyon bayan duwani martani da larabawa za su mayar kan take musu haƙoƙi sannan jam'iyyar ta tsaya kafada da kafada da al'ummar falasinu wajen tunkarar abokan gaba a falasinu da sudan jam'iyyar 'yan gurguzun ta ci gaba da cewa al'ummar sudan suna ci gaba da tsayin daka domin ganin an kawo ƙarshen yaƙi a sudan da ke ci gaba da janyo hasarar rayuka da nufin dawowa kan juyin juya halin da aka gudanar a ƙasar don haka suna jaddada goyon bayan juyin juya halin falasdinu da tsayin dakar dakarun gwagwarmaya saboda nasarar da falasdinawa suka samu nasara ce ga al'ummar sudan jam'iyyar tana mai fatan kawo ƙarshen yaƙi a sudan domin samun damar gina tsarin dimokuraɗiyya mai ƙarko kamar yadda al'ummar sudan suke fatan ganin falasinawa sun kai ga nasarar samun 'yancin kansu da kafa 'yantacciyar ƙasarsu wacce fadar mulkinta za ta kasance birnin kudus a gefe guda kuma kakakin dakarun izzuddin ƙasa bangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas abu ubaida ya ce har yanzu mayakan izzuddin ƙasam suna ci gaba da fafatawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma sun samu damar isa yankin da ke kusa da garin ashkelon na haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da samun nasarar kama fursunonin yaƙi kuma tuni sun ta su zuwa yankin zirin gaza na falastinu a hirar da aka yi da abu ubai ya kara da cewa yan gwagwarmayan falastinawa sun isa zuwa yankin mefakim inda suke gwabza kazamin fada da ya kai ga halaka da raunata dimbin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sannan ya yi nuni da cewa har yanzu dakarun kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suna nan suna gudanar da yaƙi a cikin mafalasim na haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda 'yan gwagwarmayar suka janye daga sansanin oren na rundunar sojin yahudawan sahiyoniya bayan kammala aikinsu a ciki musamman murkushe dimbin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ya ci gaba da yin kira ga al'ummar falasɗinu da cewa ya ku al'ummar mu muna ci gaba da samun taimako daga allah maɗaukakin sarki da gagarumar nasara da ya bamu wajen samun nasarar kaddamar da harin ambaliyar al'akasa inda ya bamu ƙarfin samun nasara a dukkanin gwagwarmayar da muke gudanarwa kan makiya a nashi bangaren kakakin dakarun sarayil kudus bangaren sojin kungiyar jihadul islami abu hamza ya bayyana cewa a kullum gwagwarmayan falasinawa tana samun nasara a fafatawar da take yi da yahudawan sahayuniya tare da fatattakarsu kuma a halin da ake ciki yan gwagwarmayan falasinawa suna kokarin kubutar da fursunonin falasinawa ne masu tarin yawa a wani gidan kurkukun haramtaccen ƙasar isra'ila sannan rahotanni sun habarto cewa majiyar dakarun alkassam sun sanar da harba makamai masu linzami ɗari akan birnin ashkelon a matsayin mayar da martani ga harin da aka kai wa wasu gidajen Falasinawa fararen hula a yankin zirin gaza yayin da rahotanni suka bayyana cewa ana jin karar musayar harbe-harbe a garin ashkelon mepki'im bet hadar da bir ganim da suke cikin haramtacciyar kasar isra'ila tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to ga zana bashi ta shigo cikin shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma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 insha Allah komai ya wuce mun gode sosai to alhamdulillah Allah ya muku albarka ya baku zaman lafiya amin jiyowa ta yi ta dawo kusa baturiya da ke sharbar kuka ta zauna saman kujera ki kwantar da hankalinki kar hawan jini ya kama ki kuma ki ci gaba da haƙuri sakamakon yana gurin Allah Allah ya baku haƙuri da zaman lafiya na musu magana kuma ya ji ya ce zai gyara ke kuma ki kawar da idanki akan lamarinsa idan ma auren zai yi ya kawo ta a nan ki ya ajiye sai ki saka masa ido ki kyale shi kar na sake jin bakin ki kin ji ko to maman siyama insha Allah ba zan sake ba na gode sosai ɗayar makociyar mai suna rafi'atu ta taɓa baki tana faɗin in dai kika biye namiji sai ki kashe kanki ya auro wata maman siyama ta bugi hannunta tana nuna mata kofar ɗakin alamar mijinta na ciki ina ruwana shi bai ji kunya abin da ya yi ba tana rufe baki faruk ya fito ya nuna mata kofar waje malama fita min ki bar min gidana an dai ji kunya wallahi ana wulakanta matar gida saboda ta waje ta faɗa sannan ta fice maman siyama na tura ta badiya ma ficewa ta yi tana allah ya bada hakuri maman siyama kan sai da ta tsaya ta sake musu nasiha sannan ta fita tare da ɗayar makociyarsu komawa faruk ya yi ɗakin ya ɗauki jakarsa da littafi ya buɗe ya ɗauko takardar da biro ya rubuta baturiya wani sakin sannan ya nufo falon ya jefa mata takardar ɗazun saki ɗaya ne make yanzu kuma kin ja saki ya zama biyu kuma a rubuce ki je ki duk abin da zaki amma zama ni da ke ya kare ba zan iya zama da mace da ba ta gar mutunci na ba macen da bata iya rufe asirin mijinta ba ko don saboda 'ya'yanta wallahi rafi'a na rufa miki asiri ne kawai saboda sultan da kuma abin da ke cikin ki ba dan bani da abin faɗa ba kuma wannan abin da kika yi ya ƙara fito min da halin ki yanzu na gane wacece ke mikewa ta yi tsaye tare da takardar tana karantawa to sai me ina ce dai ne na biya kuɗin hayar gidan nan don haka ka fice min a gida kuma gobe goben nan idan na ga dama sai na zubar da cikin nan daga kawai ka raba ni da wahalar talauci ina ciki ina cika idda zan auri saurayi dan gidan masu hannu da miya har da man shanu kuma ka zuba ido ka gani sai na baka mamaki faruk sai na tabbatar maka cewa ni baturiya ba ajin ka bace ba ta faɗa kamar ba ita ce ta gama kukan munafurci ba a ɗazun ɗauke kai yayi ya fice yana taka kafarsa mai ciwo da ƙarfi saboda ɓacin rai yana ƙoƙarin saka takalminsa ya hango sultan zaune bakin kofar banɗakin da ke tsakar gidan yana kuka ajiyar zuciya sauke ya saka takalmin ya nufi inda yake ya kama hannunsa kana ganinsa ka san a tsorace yake domin bai saba ganin faruk yana faɗa da buturiya ba Sultan kana so mu je gidan mama mu kwana? Sultan ya daga masa kai sai Faruk ya sakar masa murmushi ya ɗauke shi suka fice. Aminatu na zaune a ɗakin har kusan la'asar sannan amar ta leko tana kallonta domin bata nan komai ya faru sai dai kabir ya labarta mata abin da ya faru sai kuma ta fita ba tare da ta ce kuma ta komai ba aminat ta saka hannu ta share hawayenta sannan ta fara tura keken da nufin shiga ban ɗaki sai ta ji abin ya mata ƙarfi ba kamar yadda ta ji yana tafiya idan an tura ta ba watakila saboda ba ta da enough kuzari ne watakila kuma idan an tura ta baya yake tafiya ne leƙen keken ta fara yi sai ta ji an buɗe ƙofar ɗakin an shigo ɗagowa ta ta kalli mai ro da ke ɗauke da plates ɗin abinci da kofin ruwa ta nufota kamun ta ƙarasa lela ta biyo bayanta kewa ya saka ki mai ta juyo ta kalle ta babu gani na yi an zuba wa masu aiki nasu kuma an ɗebo muku naku ita ma yanzu ai ta isa jin yunwa oke a shi babba yar neman suna abincin na gidanku ne daga zuwa aiki har ki fara tunanin sarrafa gida yadda kike so saboda na zubo mata abinci shine abin sarrafa gida kuma haba laila me yasa kike faɗa wa mutum mugayen kalamai anyhow ne a haife dai kin san na haife ki amma duk maganar da ta zo bakin ki sai ki faɗa min kamar wata yarki saboda kawai ina aiki gidan ku. kawai ne kyauta kike aiki ne ba biyan ki ake ba yanzu uban wa ya baki umarnin kawo mata abinci ke karki sake zagina idan yana aiki a gidanku to na gama arziki ai ba hauka bane ba mai rana kai aya laila ta wanke mata fuska da mari me zaka me zaki ni zaki daga wa tsawa kina ce min ke mai ta duga ta ajiye abincin sannan ta miƙe tsaye ta ware hannunta za ta rama marin da laila ta mata sai laila ta rike hannunta ta wurgas kar ki kuskura ki ce za ki taɓa ni da ki wawu ya kawai mairo ta girgiza kai ina tausayin yadda ki za ta maida ki nan gaba ki taka a sannu duniya ba gurin zama ba ce ban taɓa ganin mutum mai wulakanta mutane ba irin ki wallahi idan ba ki wuce kin bar ɗakin nan ba sai na baki mugun mamaki mairo ta kalli laila kawai sannan ta fice da mairo ake faɗan amma aminatu ce ta fashe da kuka jikinta ya fara rawa tana yi ma laila kallon tsoro ke kuma me aka yi miki da zaki fara yi ma mutane kuka Mun munnafuka ta dauki ruwa da mai ta ajiye ta watsa mata a jiki wani irin zabura aminata ta ta kalli jikinta da ruwa ya jika sannan ta hayayyako wa laila a fusace to jama'a da gargaran muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da yake karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya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 da yawa da yawa da yawa zuwa wannan lokaci dangane da al'amura daban-daban daban na al'amuran fiki hudun nan to a kowane lokaci mukan sake tunatarwa da cewa amsa waɗannan tambayoyi da muke yi da kuke turo mana to yana daga cikin wasu abubuwa masu muhimmanci da ku kanku ya kamata ku kasance masu ganin cewa shin kuna aiki da waɗannan amsoshin da muke turo muku kuma muke faya mu muke bayyana muku ko kuma dai ji ne ake yi a shige wurin abin da ya sa muke wannan domin mu tabbatar wa kanmu da cewa fa mutumin da ya tambaya aka kuma ba shi amsa akan tambayarsa to fa ya rage nasa kuma ya aikata wannan aiki domin shi al'amura da Allah yake cewa fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suke sun sun sani ko ma'abuta sanin wani abu macikan ku ba ku sani ba to ba fa kurin magana ce ta baki shikenan a tambaya a shige gurin ba abin da Allah yake so a gare mu shine mun tambaya mun ji to mu aikata abin da muka ji din aiki shi yasa muke sa ke tunatar da mu akan cewa wannan amsoshi na fikihu da muke bayarwa musamman shi kyau dama mafi girma al'amari a game da shi shine aikatawa domin duk gaba ɗayansa al'amari ne na furu'a ne al'amari ne na aiki fatoyi ne na malamai wanda suke sun wahala wajen cicciro waɗannan hukunce-hukuncen Allah subhanahu ta'ala daga maɓuɓɓugarsu to kaga kuwa idan suka fito maka da abubuwa suka baje shi to mafi girma al'amari shine ya rage naka kai kuma ka aikata in kuma baka da ainihin wani abu na masaniyan abin da aka faɗa to shine aka ce kai tambaya din kuma shine dalilin da ya sa aka sanya wannan ainihin shiri na amsoshi dangane da al'amura na fikiyo to saboda haka ba uzuri ba ne mutum yake da shi bayan an bayyana duk amsoshin nan na tambayoyin da su mutane suke aikowa sannan kuma a same shi abin da yake kai din nan na kurakuransa ko kuma baya aikata abin da ya kamata aikata sai a ga ya ci gaba kuma to ya zama wasan yara kenan muna fata insha Allahu Allah zai ba mu karfin gwiwan duk abin da muka ji da amsoshin da aka bayar mu zama mun sa su a aiki a cikin ayyuka mu na yau da gobe domin kyautata ibadunmu to bayan wannan matashiya ga wata tambaya da ta zo daga wani bawan allah eh, mai suna halilul farrak ko farrak ko ko faruk halilu faruk na jin to ala'ayi halin dai ban mun karanta sunan daidai ba sai a mana uzuri yake cewa assalamu alaikum rahmatullah', filin fikihu tare da fatan kuna lafiya insha Allah tambaya ta ta shafi al'amari ne na wankan janaba do allah menene malaman fikiyu suka bayyana mutumin da idan ya yi aure a lokacin da ya auren nan sai ya zama bai yi wani abu na karatu na addini mai zurfi ba matarsa ita ma da ya aura din ba ta yi karatun addini mai zurfi ba to a lokacin da suka fara zamantakewansu su ba su ma san cewa ga yanayin da ake wankan janaba ba ga irin ruwan da ake yin wankan janaba da shi ba a wanda kurin suka sani shine cewa idan har janaba ta cin musu ko ta kama su to in sun shiga banɗaki za su je su yi wankansu da sabulun su fito su kama hanya ko kuma su ci gaba da harkokinsu sun yi wannan al'amari har na shekara ɗaya da wajen rabi kafin wani lokaci suka ji wani malami yana bayanin wankan janaba da yadda ake su da hukunce-hukuncen da suka shafe shi sai suka ga cewa ashe duk wannan shekara ɗaya da suka yi da wani abu na zamantakewar aure to fa gaskiya akwai matsaloli dangane da cewa ba su ba su yi wannan abin da wannan malamin ya bayani ba to mecece fatawar malaman fikihu dangane da wannan shekara ɗaya da wani abu da aka yi na zamantakewar aure ba tare da an yi abin da ya dace na wankan janaba kamar yadda fikihun ya zo da shi ba na fata da allah za a ba ni cikakkiyar amsa domin sanin yadda za mu warware wannan matsala na gode masha allahu da wannan bawan allah halilu faruku ko to gaskiya fi sabilillahi ba irin ka ba wato ko kuma ce ba kai kadai ba akwai irin ka da yawa waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan yanayi wanda kuma gaba ɗaya duk abin zina komawa ne ga rashin baiwa addini muhimmanci tun a rayuwa tun mutum yana tasowa a matsayinsa na saurayi ko matashi za ga cewa iyaye su ya kamata tun farko dama gata mafi girman gata da za su yi 'ya'yansu shine su kai su makarantun islamiyya a kai yaro makarantar islamiyya domin a matsayinsa na musulmi ya taso da sanin wasu hukunce-hukunce na asasi a rayuwarsa da wuya ka ga yaro mai zuwa islamiyya bai san irin wannan hukunce-hukuncen da suka shafi salloli ɗahara da wasu abubuwa wanda suka shafi hatta wankan janaba da aini daga cikin bangaren ɗahara ne to kaga duk wa'annan abubuwa ne wanda in dai mutum yana zuwa islamiyya zai san su tun yana karami to amma waɗanda ba su kasance a irin wannan wadin ba ba su ba wa shi kansa addinin muhimmanci ba sau da dama abin yana koma ga iyayensu ne akan cewa ba su kai su makarantar islamiyya sun san wani abu tun suna yara ba sannan su kansu kuma bayan sun mallaki hankalinsu su ma matsalar za ta koma kawo kansu akan su ma ba su ba addini muhimmanci ba ba su kasance sun koma cikin neman sani na abubuwan da ya kamata kuma ya waje ba akan su sani ba to a yanzu dai tunda ba wai neman laifin wane da wane muke ba ko kuma waye mai laifi waye mai abin nan ba a'a amsa din da yake nema dangane da ibada da suka ta yi ko kuma matsayin rashin yin wankan janaba yadda ya kamata su yi shi a matsayinsu namiji da mata har wajen shekara ɗaya da rabi hukuncin hukunci ne wanda malaman fiƙi baki su. suka ce idan mutum ya zama a irin wannan yanayi fi ma labudda na farko dai sallolin da ya yi da ibadun da ya yi musamman a irin wannan lokaci tunda akwai janaba a cikinsa to do su yi ba kaga mu ba su yi ba akwai fa matsala fa kenan a ce ka zo ka yi ibada sallah sallah ka yi ta ta wajen shekara ɗaya da rabi amma dubisa wani yanayi wanda ba a karɓa ba ba a karɓa ba saboda ba ka bi ƙa'idojin karɓan ba na farko dai ba a yin sallah da janaba duk wanda ya yi sallah da janaba a jikinsa to kaga ai sallarsa ba ta yi ba ba Allah bai karɓi wannan sallar ba sannan ka iya cewa ai ban sani ba ne shin rashin sani dangane da irin wannan hukunce-hukuncen uzuri ne a wajen Allah ko ba uzuri ba ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to nan ma malamai sun yi bayani mai zurfi a kai a takaicin takaicewa mafi girman al'amarin da ba za ka yi dangane da irin wannan yanayi shine sai ka yi kirda don daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci ya zama na ka yi wannan abu na rashin yin wankan janaba a matsayinka na mai aure sai ka do ka gano daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne to sai ka zo ka yi wankan janaba ka yi shi sahihin wanka yadda ya inganta a musulunci to daga nan kuma sai ka kasance kana yin sallolinka sannan waɗancan salloli da ka yi su na shekara ɗaya da rabi sai ka kasance kuma kana rama su a hankali a hankali kana ramawa za ka iya kasancewa idan ka zo ka yi sallah asuba yau ka'idar sai kuma ka tashi ka yi sallah asuba ta ramuwa haka ma an kai azahar ta wannan lokacin sai kuma ka tashi ka yi wata azahar ɗin ta ramuwa an kai la'asar ta yanzu sai ka tashi ka yi la'asar ta ramuwa haka ma magariba haka ma isha haka za ka yi ta yi har ka kai wannan shekara ɗaya da wani abu kana yin wannan har ko kuma ka kai lokacin da malaman fikin masu yi wannan bayanin ko kuma ka kai lokacin da kake da yaƙini cewa zuwa yanzu ka aiwatar da wayannan abubuwan da ke kanka na gyara wannan yanayi na da wato ka rama wannan salloli da ke wuyanka to ga bayani ga kuma lokaci ya cin mana za mu tsaya anan insha Allah sai a shirinmu na gaba za mu ainihin ci gaba insha Allah sallallahu Muhammadu Ali Tahiri. to da ƙarshe sai shirinmu na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 yan asirinsu wajen kaddamar da munanan hare-hare kan haramtacciyar kasar ta isra'ila da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. masana da manazarta suna ganin dakarun sojin izidin alkassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta palestinu sun yi amfani da mafi girman dabarun yaƙi da kuma gazawar cibiyoyin leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne wajen samun gagarumar nasarar ƙaddamar da munanan hare-haren ɗaukan fansa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila a safin ranar bakwai ga watan oktoban da muke ciki a farkon watan oktoba shekaru hamsin da suka gabata a yayin yakin ranar shida ga watan oktoban shekara ta da tara uku kafafen yaɗa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun shagaltu da yin nazarin dalilan da suka sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gafala har ta fuskanci mummunan harin ɗaukan fansa da ba ta taba ganin irinsa ba kuma ba daga wata ƙasa ko gwamnati ba ce iyaka dai daga 'yan gwagwarmayar kungiyar hamas ta palestina ne mummunan harin daukan fansan ba wai kawai ya zame ba zata ba ne ga sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila da cibiyoyin leƙen asirinsu da kuma jami'an tsaron yahudawan sahayuniya lamari ne da har ma duniya ya ba su mamaki sannan mamakin bai taƙaita da iyaka lokacin ƙaddamar da harin ba amma har yanzu tsawon lokaci yana ci gaba da zama abin al'ajabi baya ga kyakkyawar sakamako na ban mamaki da ya baiwa sojojin ƙasashen larabawa da ɗaukaka gare su musamman ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta falastinu a cikin kusan shekaru gomiya takwas da shelanta kafa haramtacciyar kasar isra'ila babu wani gagarumin harin daukan fansa da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka kai kan haramtacciyar kasar isra'ila irin harin da suka kaddamar a wannan karo mai taken ambaliyar al'akasa bayan gagarumar nasarar harin ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1973 duk da akwai babban bambanci a tsakanin har-haren biyu ko da yake wannan bambanci za a iya gwama shi a bisa la'akari da cikin shekaru 50 cur da wancan harin daukan fansa da kuma kaddamar da wannan harin daukan fansa na ambaliyar al'akasa hakika harin daukan fansan ambaliyar al'akasa ya zo ne a daidai lokacin da yankin ziran gaza da kan iyakokinsa suke cike da sanya idanun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kowane lokaci kama daga shawagin jiragen sama leƙen asiri da jiragen sama marasa matuƙa ciki da suke shawagi a sararin samaniyar yankin kuma an jibge jami'an tsaro da suke gadin kan iyakokin yankin baya ga tarin na'urorin tsaro masu sanya ido na sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da suke gudanar da gadi sannan ga tarin 'yan leƙen asirin yahudawan sahayuniya tsakanin falasinawa da suke yankin nazirin gaza ta yadda babu wani sirrin falasinawa da zai ɓoye wa yahudawan sahayuniya a yankin sai dai duk da waɗannan tarin kayayyakin ayyuka yan gwagwarmayan falastinawa sun samu nasarar kaddamar da munanan hare-haren ɗaukan fansa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila general yacob hamiduror mai ritaya tsohon mai baiwa firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu shawara kan harkokin tsaro ya ce harin ambaliyar al'akasa yana nuna babbar gazawar tsarin cibiyar leƙen asiri da na sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila ne a shiyar kudancin kasar amidror wanda shine shugaban kwamitin tsaron ƙasa a haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2013 kuma yanzu haka babban jami'i ne a cibiyar kula da dabaru da tsaro a birnin kudus ya kara da cewa wasu ƙawayen haramtacciyar ƙasar isra'ila suna cewa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin yana mai tsokaci da cewa saboda rashin hangen nesa majalisa ta wautan jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yarda da furcin na hamas tare da gaskata ta a nashi bangaren tsohon janaral a haramtacciyar ƙasar isra'ila israel zib ya ce a tsawon rayuwarsa bai taɓa ganin irin wannan cikakken shirin ƙaddamar da hari da aiwatar da shi ba irin ambaliyar al'akasa a ƙarƙashin taken cewa mun yi barci a lokacin gadi kuma an ba mu mamaki wani manazarci kan harkar soji a haramtacciyar ƙasar isra'ila uc yahoshua ya bayyana wa jaridar yadda'ud ahranot cewa shekaru hamsin da kwana ɗaya bayan gazawar yakin shekara ta uku kuma duk da shekarun da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na darussan da aka koya mata amma a halin yanzu ta sake samun samun kanta a cikin halin tsaka mai wuya duk da wasu alkaluma da suke cewa ƙungiyar hamas ba ta sha'awar sake shiga yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kawai burinta shine gudanar da mulki a yankin zirin gaza don haka ba ta buƙatar bullar wani rikici tsohon mai sharhi kan harkokin siyasa a haramtacciyar kasar isra'ila meron rapoport ya ce wannan matakin ban mamaki bai faru ba ko a yakin shekara ta 1973 ya kara da cewa hukumomin leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna cikin wani yanayi na mamaki kuma amincewar da yahudawan sahayuniya suka yi da rundunar soji ya janyo kaduwar hantar su Rapaport ya kara da cewa sashin leƙen asirin sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda aka fi sani da runduna ta 8,200 yana da ikon sanin mafi kankantar bayanai kan rayuwar Falasɗinawa amma duk da haka bai iya sanin cewa wasu ɗaruruwa ko kuma wasu 'yan dubbai daga mayakan Falasɗinawa suna shirya ƙaddamar da mummunan hari mafi girma kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba. a nashi bangaren tsohon sakataren tsaron kasar amurka mike espa ya ce harin da dakarun kungiyar hamas suka kai wani babban rashin nasara ce ga hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma zai iya kawo ƙarshen gwamnatin firaminista minista benjamin netanyahu a gefe guda kuma hukumar leken asirin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana cewa yan gwagwarmaya sun samu nasarar gano hakikanin cibiyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da cibiyoyin ayyukan leken asirinta don haka suka tarwatsa su kamar yadda jami'in ƙungiyar hamas usama hamdan ya bayyana kalaman hamdan sun zo daidai da abin da mai sharhi kan al'amuran soji a haramtacciyar kasar isra'ila nir dibori ya bayyana wa tashar talabijin na sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya furuci da cewa yan gwagwarmayan falasinawa na Izudin Alƙasa sun yi kyakkyawan darasi da gudanar da tsare-tsare na tsawon lokaci kafin kaddamar da harin sannan kamarorin sanya ido sun nuna yadda 'yan gwagwarmayan suka tarwatsa tawagar tsaro na farko da karya kofofin katanga na biyu sannan mudumbin matocin yakin dakarun izuddin ƙasa suka kutsa cikin garuruwan kudanci da suke kusa da zirin gaza da alama dai girman gazawar cibiyar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma gazawar rundunar sojin yahudawan sahiyoniya wajen tunkarar mayakan dakarun izuddin ƙasa zai ci gaba da kasancewa cikin sirri har sai bayan tantance hakikanin lamari bayan kafawa kwamitocin bincike yana mai jaddada cewa hukumomi da cibiyoyin leƙen asiri da na tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila daban-daban sun gaza wajen tunkarar 'yan gwagwarmayan falasɗinawa tsawon shekaru biyu kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da bangaren sojinta sun gudanar da wani gagarumin shiri na aiwatar da dabarun yaƙi wanda ya ba da dama ga 'yan gwagwarmayar yin amfani da motocin bulldozer mai gudanar da rushe-rushe da jiragen sama marasa matuƙa ciki da mashina wajen yin kutse a cibiyoyin rundunar soji da ake mata kirari da mafi karfin rundunar soji a yankin gabas ta tsakiya kuma sojojin da ba ba za a yi galaba a kansu ba waɗannan shirye-shiryen ƙungiyar hamas sun ci gaba da gudana cikin sirri bayan yaudarar kai da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi cewa ƙungiyar hamas ba ta son faɗa kamfanin dillancin labaran Rotas ya nakalto majiyar da ke kusa da kungiyar Hamas na cewa yayin da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta yi imanin cewa kungiyar Hamas ta janye gefe guda tare da nuna cewa ta gaji da gudanar da yaƙe-yaƙe tare da neman hanyar ƙarfafa harkokin bunƙasa tattalin arziki ga ma'aikata a yankin zirin Gaza. a fili yake cewa kungiyar tana ci gaba da horas da mayakan kungiyar da karfafa su kan ruhin jihadi bajiyar ta kara da cewa kungiyar hamas ta yi amfani da wata dabarar leken asiri da ba a taba yin irinsa ba wajen yaudarar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a cikin watannin da suka gabata ta hanyar gabatar da ra'ayin cewa ba ta shirya shiga yaƙi ko yin gama da haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da a gefe guda kuma take shirin gudanar da wannan gagarumin farmaki majiyar ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ganin kungiyar hamas ta yi kasa a gwiwa tare da gamsuwar cewa kungiyar ta hamas ba ta da sha'awar shiga cikin aron gama bayan da ta tabbatar da cewa ta fi sha'awar ganin ta kyautata wa ma'aikata a yankin zirin gaza don ganin sun samu guraben ayyukan yi a kan iyaka kuma ba ta da sha'awar kunna wutar sabon yaƙi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 duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin sai a tarbe mu a wani lokacin domin jin mu dauke da wasu a dan amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia